Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu gidajen rediyo da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina ta sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. A yau Juma'a 14 ga watan Afrilun shekarar 2017 muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum. Ana wani taron bunƙasa al'adun Hausawa a Burkina Faso a yau ɗin nan cikin masu gabatar da kasida har da kwamishinan kuɗi na jihar Zamfara. ku a gwamnatance misali kamar misali na kana kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki ma'aikatar ka misali za ta iya yin wani abu da zai iya haɓaka tattalin arziki ta hanyar al'adu ko kuma amfani da irin waɗannan waƙoƙin baka misali saboda moriyar matasa saboda ba su ƙwarin gwiwar kila zama masu fasaha eh ai kaga muna da ma'aikatar yaɗa labarai al'adun gargajiya da buɗe ido wadda idan muka haɗa gwiwa da ita za a iya fitowa da wasu lamurra waɗanda kake magana akai a a samu kudaden shiga ga al'umma a samu ƙara adana waɗannan al'adu To shin ko tsohuwar al'adar nan ta mutanenmu da ake cewa ayyukan gida ko zaman gida da ayyukan na mata ne? Shin a wannan zamani tana nan koko zamanin ya shure ta? akwai wanda na san yana taya matarsa ayyukan gida sosai a gaskiya dai zamu iya cewa da sauki kan wannan al'ada domin dai namiji an san shi ne da fita ya nemo abin da za a ci zaman gida da aikin gida na mata ne mukan taya mata mu ayyukan gida duk da cewar kashi casa'in da biyar cikin ɗari na ayyukan gida mata ke yi maza masu girman kai ba sa taya matansu ayyukan gida To kun ji sai don haka sai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa don kada a baku labari sannan za mu baku damar bugo waya a yi da ku. Bari mu fara da amsar tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. farko daga Fatima Muhammad Mahadi ta ce akwai wanda na san yana taya matarsa ayyukan gida sosai jiya ma shi ya taya matar wanke-wanke da girki. sai shehu adamu rijau ya ce eto eh a gaskiya dai za mu iya cewa da sauki kan wannan al'ada domin dai namiji an san shi ne da fita ya nemo abin da za a ci to kun ga babu lokacin tsayawa gida kenan ma balle kuma har mutum ya taya matarsa aikin saboda haka komai da mazauninsa wai an sa wa kuturu an kwata sabule zaman gida da aikin gida na mata ne sai zahardin umar abdullahi bici ya ce salam yau da gobe e, e haka ne mukan taya mata mu ayyukan gida duk da cewar kashi casa'in da biyar cikin ɗari na ayyukan gida mata ke yi mu maza aikin mu a cikin gida baya wuce reno share-share ɗauko niƙa tankaɗe da kuma siyo magi amma maza masu girman kai ba sa taya matansu ayyukan gida wai don kar su raina su sai isiyaku hamza gogori ya ce hakika har yanzu wani al'ada tana nan ba inda ta je sai lamarin idris ya ce za a taya su mana idan mijin ta ce ne me ya haɗa namiji kuma da aikin gida sai jamilu muhammad gwaram ya ce assalamu alaikum voa hausa bahaushe na cewa zaman gida sai mata don haka aikin gida ya ta'allaka ne ga mata ba don komai ba sai don shi kan shi mai gidan ya fita kodagon abin da za a ci amma idan mai gida yana nan zai iya zagewa ya taya matarsa ko matarsa aikin gida kamar wanke-wanke ko shara ko kuma yanka kayan miya da sauransu Sani Aliyu Turaki ya ce salam yau da gobe, hakika mata aka sani da ayyukan gida sai dai a wannan zamani maza ma na taya matansa aiki a cikin gida sosai musamman ma idan akwai soyayya tsakanin mata da miji. Miji yakan taya ayyuka sosai waɗanda ba sa misaltuwa kuma hakan ma na ƙara danƙon soyayya tsakanin mata da miji a tashi lafiya yau da gobe shirin matasa. Sai Mamman Muhammad Gambo ya ce ni dai ina taya matata ayyukan gida. sai ma'aruf sani abzq ya ce ni ma'aruf ina taya matata aiki saboda haka na koya daga fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka yake yi a gidan shi kuma wallahi babu raini a na da ita sai adamu gul da ya ce yau da gobe abin da ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa ai a yanzu idan wani ya shiga gidanka ya ganka kana taimaka wa matarka da wanke-wanke ko wasu ayyukan cikin gida ai ka shiga uku sabili da haka zaka zama abin nuni a unguwarku ko a majalisarku in takaita muku zance maganar agaji ko taimaka matata bata taso ba don haka ta yi haƙuri kawai. sai baban gida na yalwa bungudu ya ce ba a kasafai ake samun mazan da ke rika ma matansa aiki gida ba musamman arewacin najeriya saboda wasu maza da zaran sun auri mace shi kenan an gama yayinta ba a maganar wata soyayyar aure allah ya kyauta amin sai abdulwahab dan makeri ya ce salam yau da gobe hakika wannan al'ada za a iya cewa tana nan daram dan kamar kasawa ce ko kuma koma baya ne ko zai iya kawo reni tsakanin tsakaninka da iyalinka alhali ba haka bane zaman lafiya shi yake haɗa kyanwa da kusu cin abinci guri guda. Sai Sagir Isa Mangelo GCON ya ce a ɗan sanin tarihi da na yi taya mata aikin gida suna ce mai karfi daga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai Aminu Yusuf Kari ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Al'adar aikin gida a ƙasar Hausa ko a mafi yawan ƙasashen Afirka aikin mata ne kuma mazan ba su iya taimakon matan nasu ko da kuwa lokacin da suke jinya ne ko kuma lokacin da suke dauke da juna biyu a hakan za ka ga suna fama da aiki duk da raɗaɗin ciwon da suke fama da shi su kuma matan sun fi son hakan musamman ma matan da suke zaune da kishiya ko kuma idan ba su son mijin ya karo musu kishiya Zainab Musa mai adwa ta ce salam yau da gobe hakika har yanzu akwai waɗansu mazajen da suke taya matansu ayyukan gida kamar su wanke-wanke shara da makamantansu musamman ma idan matan na ɗauke da juna biyu kuma hakan na ƙara danƙon soyayya ga ma'aurata da fatan waɗanda ba su yi su domin ƙara samun danƙon soyayya ku tashi lafiya a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Sai junaid Ahmadu Doro ya ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika har yanzu mu a nan ƙasar Hausa mata a gidajen aurensu suke yin duk wasu aikace-aikace da suka shafi gida. Irin su share gida wanke-wanke dafa abinci har ma da kula da tarbiyyar yara. To amma a wasu gidajen musamman gidajen 'yan boko za ka tarar cewa wasu mazajen suna taimakawa matarsu wajen aikace-aikacen gida musamman idan matar na da juna biyu kuma hakan abu ne da ya dace ga mu mazaje yau da gobe al'adar tana nan sai dai soyayya da ke kawo wannan al'adar ta yi karanci sakamakon yaudara da karya da masoya ke yi wa juna ya sa abin ya ragu. sai magaji tafi da ɗan tama ya ce salam yau da gobe hakika bisa al'ada mata aka sani da ayyukan gida kuma har yanzu wannan al'ada tana nan sai dai kaɗan daga wasu mazajen ne ke taya matansu ayyukan gida musamman ma abin da ya shafi wanke-wanke shara wankin tufafi da ma girki inda wasu mazan ke ganin cewa taya matansu aiki tamkar abin kunya ne ko ma raini yayin da sauran jama'a ke wanda ke taya matansu aiki tamkar mazajen da matayensu suka mallake inda haka yake yin tasiri wajen hana wasu mazajen taya iyalansu aikace-aikace wasu kuma sukan taya su ne a lokacin da ake cin amarci amma da zarar mace ta zama uwar gida shi kenan sai dai ta tayi fama da aikin ta ni kam nakan yi iya bakin kokari na wajen taya iyali na ayyukan gida kamar wankan yara shara girki da dai sauransu Idan muka koma shafin mu na Twitter at MB Dama Rayola One ya ce tabbas yau da gobe wannan al'ada da aka san mata ne ke ayyukan gida wasu sun kau wasu konanan domin wasu raba daidai suke da mazajensu. sai at abba dambam ya ce yau da gobe ai yanzu kan mage ya waye domin kuwa a halin yanzu maza na iya taya matansa ayyukan gida don karfafa soyayya sai at ke bashir underscore one ya ce wannan al'ada tana nan a wajen wasu wasu kuma tuni sun mance da ita kuma suna ci gaba da taimaka ma matansa a gida sai daga karshe at iroke kura ya ce yau da gobe kenan har yanzu tana nan sai dai ni kam idan na ga za ta min lokaci ko yanga ba na jiran mace ta yi min girki ko wanki da sauransu To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. <laughs> to kun ji ba maryam ya ne? Hmm, eh, eh, wanke-wanken nan da 'yan share-sharen nan. To me a ciki ne wai? sosai ma Maryam bata san mijinta ce ba a haba dai mijinta ce. ce ai menene ake nufi da wannan <laughs> to ai in kika aure ki an sa shi wanke wanke tsakar gida a hango ki oh mijin haji ake nufi <laughs> shi mijin to a man kalmar ce ban gane bai da ya faɗa <laughs> kai sai mu ce to Allah dai ya kyauta kuma duk dai wannan abu in an yi an taimaki juna ne misali ko yawa to ya maryam ai ina ga kawai yanzu sai mu je mu ji wannan wakar mu dan shakata kin ji ma wani shi da sunan matar aka hada da sai ala na marka. no marca. <laughs> <laughs> Usman ɗazu ka ina eh. tambaya ka nace wane wace ce wata uwali mai amada. Mai amada eh. Sai ni ba ma gani ba ma eh, san ta ma ba eh. Ta shahara ko a ƙasar <laughs> eh, Hausa. To shine na shiga shafin YouTube na dubo wani wakar ta. Sai gashi nan mijinta daga gefe shi ma na taya ta buga shi da jaddara haka a zaune shi. Wallahi ko gashi nan. To yau kin ga um, um, ta aiki. Ta aiki shi har taya sana'a. Ya taya sana'a. <laughs> To madalla. To um, Usman ya kira da ɗaya daga cikin mahalarta taron bunƙasa al'adun Hausa da ake yi a yanzu haka a ƙasar Burkina Faso. To, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe. Sunana Ibrahim Muhammad dan madamin birnin magaji, kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki na jihar Zamfara, Arewa maso yammacin Najeriya. To barka da warhaka. Yawwa barkan mu. Yawwa to na ji ka tafi wani taro ne akan taron al'adu ne ko mene bari mu ji a bakin ka da waka a bakin mai ita ta daɗi. Me ya kai ka Wagadugu? <laughs> Eh, abin da ya kawo ni kasar burkina faso shi ne wani taro na ƙasa da ƙasa. da wata kungiya ta makaranta association da kuma haɗin gwiwa tsakanin jami'ar Ouagadougou ɗin da kuma gidan tarihi na ƙasar Burkina Faso din suka haɗa suka kira wani taro na ƙasa da ƙasa domin haɓaka al'adun Hausa. Wannan shi shine sanadiyar zuwa na a Ouagadougou. Kana wasu rubuce-rubuce ko ko yaya a wani matsayi ka shiga? Eh na shigo a matsayin wanda zai gabatar da kasida. Mm. Kasidar da na ɗauka ko kuma darasin da na ɗauka in gabatar da kasida shine wato tasirin mawaƙan baka. na Hausa wajen haɓaka al'adun Hausawa ko al'adun Hausa. Shi ne kasidar da na zo da ita domin gabatarwa. To yanzu ka iya ɗan bamu daga cikin kasidar mu riga su sha mu ji me ta kunsa? Wato na kasa na kasa gida hudu. Na farko na yi bayanin menene Hausa ko harshen Hausa ina ne ƙasar Hausa su wane ne kuma Hausawa. Na yi magana gargajiya ko al'adu al'adu na yi bayanin su a matsayin rayuwa ce gaba ta mutum ko ɗan adam tun daga daga haihuwa har ya zuwa rasuwa domin al'ada ta kunshi komai mm. na rayuwa mm. to sai na haɗa wa'annan al'adu a menene tasirin mawaƙan buka wajen haɓaka wa'annan al'adu mm. misali sana'o'in sana'o'in malam bahaushe noma da kira da fawa da wanzanci sauran ire-ire wa'annan abubuwa sai na ɗauko mawaƙan baka na hausa irin su marigayi alhaji da kuma mai shata da mm. ya kira ga yan arewa da su rike noma aiki yan arewa da mm. marigayi alhaji musa dan tsoro baradun da ya magana a al'adunmu na gargajiya kar mu suke mm. mu manta Da gayi dr adamu dan muraya jos da ya magana kayan aro a banza ne idan mai abin ne an shi abin shi to ka ga dole na ɗauko maganganu na abin da ya shafi sana'o'in kamar kira na hmm. ɗauko marigayi alhaji sani aliyu ɗan dawo ya wuri inda yake nuna muhimmancin tsira a cikin waƙarsa ta sarkin makeran tukur ya yi bayani a cewa sana'a guda uku idan babu tsira sana'o'in nan ba za su kasance ba kamar noma hmm. sai an yi farkon ko kalme ko galma hmm. ta noma sannan manomi zai samu ya yi amfani wajen a noma gonar shi ya yi maganar cewa idan babu tsira ba za a samu aska ba ta aski wanzanci kenan mm. ya yi magana cewa idan babu tsira ba za a samu yuka ba ko wuka wadda da amfani da ita in ji mahota masu yanka nama saboda al'umma su su saya hannunsu. Mm. Kaga waɗannan sana'o'i guda uku ya kundume su wuri ɗaya cewa da wanzanci da noma da da da hawa mm. dan babu tsira abun ba zai yi ba to sai na yi amfani da wakashi. na nuna hikimar da ya sa a ciki na tsara haɓaka al'adun hausawa ta hanyar abin da Allah ya hore ni. Mm. Na ɗauko maganar ah, ah, Alhaji Dr. Mamman Shata inda yake nuna muhimmancin aski mm. yana cewa shi babu wanda zai mishi aski sai ya koma Jalingo. Mm. Wajen Bello Ciroman askin Jalingo. Yana son ya fito da ah, muhimmancin sana'ar aski. Ba marigayi Audu Karen Gushe min jibir sunan Kano ya yi magana cewa mu kama sana'a 'yan Najeriya. Zaman banza ba. Ba ne ba. Dama ba a san Bahaushe zama danci kwance ba. wannan audu karen ya yi amfani da tashi fasaha da Allah ya bashi ya ƙara nanatawa al'umma cewa musamman bahaushe mm. a riƙe sana'a domin zaman banza ba naka ba mm. na kawo wasanni a ciki wasan kokowa Muhammadu Sagalo na na Nijar yana kamfama irin su yan kokawa ƙasar Nijar mm. wanda Hausawa ne irin suka daɗe da sauransu mm. da su na ba mai ƙaho da ire-iren wa'annan na ɗauko maganar dambe dai a duniyar da ta bahaushe babu wanda ya kai shago mm. shago mutumin yar kokoji ta kasar bakura a cikin jihar zamfara mm. ta arewa maso yammacin najeriya na ɗauko maka ɗan shi mm. a alhaji marigayi ɗan ana ce da yake nuna eh, wai yan dandana ganin laifin shi shago yace ya ci moriyar kulli ne shi kuma makaɗa suna ganin laifi ne to ya ci moriyar bakin shi kaga wannan duka abubuwa ne masu nuna fasahar waɗannan mawaƙa na baka na gargajiyar Hausa wajen bunƙasa ainihin al'adun Hausawa. Mm. Ku a gwamnatance misali, kamar misali na kana kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki. To, ka yi tunanin bayan ka dawo kila ta ina ya kamata kila a cikin jihar Zamfara koda daga nan a fara daga gida misali a ce ma'aikatarka misali za ta iya wani abu da zai iya haɓaka tattalin arziki ta hanyar al'adu ko kuma amfani da irin irin waɗannan waƙoƙin baka misali saboda moriyar matasa saboda ba su ƙwarin gwiwar kila zama masu fasahari? Eh ai kaga muna da ma'aikatar yaɗa labarai al'adun gargajiya da buɗe ido wadda idan muka haɗa gwiwa da ita da ma'aikata ta da ita wannan ma'aikata babu shakka idan aka haɗa gwiwa insha Allah za a iya hitowa da wasu lamurra waɗanda kake magana akai a samu kuɗaɗen shiga ga al'umma a samu ƙara adana waɗannan al'adu a hmm. cikin al'umma a kuma neman ma matasa abin yi musamman abin da ake ciki na ah, tattalin arzikin da ke a durkushi a halin yanzu. Taron da ake a nan Burkina Faso din zai ɗau kwana nawa ne kuma yaushe za a gama misali. Insha Allahu zai ɗauki kwana uku da yau Juma'a da gobe Asabar da Lahadi idan Allah ya yarda. An gayyato manyan masana daga jami'o'i daban-daban da hmm. mutane masu zaman kansu daga ƙasashe na duniya musamman Afirka irin su Togo, Nijar, Sudan da Kamaru da Chadi da hmm. Sudan da sauran wurare. To dama ah, Honorable Commissioner kai ma ka ɗan yi rubutu rubuce-rubucen ne koko kayi wani karatu ne da ya shafi haka? A'a ra'ayi ne da sha'awa da muke hmm. da ita game da wa'annan al'amura. Da fatan aka dawo yadda ake ciki a tuntuɓe mu ko mu tuntuɓo mu jiya ake ciki. Insha Allah. Insha Allah. Allah mai da kai gida lafiya. To amin ya rabbi ina godiya kwarai da gaske. Ma'adallah. Toron jiwa ba fasawa dan Usman. Baba kan sai kuma wayoyinku da za mu amsa mu ji ko kuna taya matanku ayyukan gida sannan kuna iya magana akan taron da ake na raya al'adun hausawa a burkina faso lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar

ban tsoro dan usman widi dan tijani wanne wancan mutumin shata widi Allah to Allah ya ji kan dakta maman sha ta ka suna ɗazu mun ji kuma Audu Karangu sau ɗan mutanen mun ji jibar. Mm. <laughs> To salamu alaikum wani na birnin kebi a Kebbi eh. eh, eh Ami alaikum salamu kuna magana da ɗan asaba mai fata daga Yawuri. To malam ɗan asaba barka da war haka ya Yawuri. Lafiya lauya aiki. Lafiya kalau wallahi to kaji wanne ka zaba kai magana a kai taya madan wanke-wanke da shara da reno ko kuwa taron da ake na bunƙasa al'adu a Burkina Faso duk kana iya ɗaukar kowanne kai magana a kai guda ɗaya. to bari in ɗauki wanda ya shahe ni na hmm. taya mata aikace aikace a gida. Yawa ɗan gari ina jin ka. To gaskiya taya mace aiki a gida wanke-wanke ko shara ko taya girki to gaskiya ba na dan kasuwa ba ne. Mm-hmm. Don ni a hali yanzu da nake magana da kai ina a masana'anta ta. Eh, in ka koma gida ba. To in na koma ai kamin in koma gida ta gama girke girke ci da. Ai da akwai wanki. Wai ka ji akwai wanki. <laughs> Akwai wanki da guga. Mm-hmm. Mm. eh to wanki da guga gaskiya ina akwai mai wanki da guga kusa ga gidana ne kan baki dan taya ni ah, to mun gode bari mu je Kaduna ga wata baiwar Allah salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. To barka da warhaka. Na, da muke magana. Kuna magana da Uzairun bayan. Oh to Uzairun mun rasa wancan kenan. Ah. Eh to mun rasa wancan kenan da mun samu ta bayo Allah kai ka ture ta ka shiga kenan. <laughs> Eh. to muna jin ka. To gaskiya ni a nawa shawaran nawa. Eh. Hello? Eh muna jin ka. wa nace ya kaman ta mata aiki idan mu ya kasance mutum mazaunin gida ne kuma sana'an shi ne ba wanda za a ce ta kai wani lokaci ba mm. za ka iya taya matanka to to muna godiya eh wani kasance kama a ce aikin ga ya shafi kama a ce daga safe zuwa sha biyu ka dawo gida mm. za ka dan iya dan taya ta ai bai zama wani matsala mm, ba dan kankara tukunya da kanzo da ya kwanta <laughs> to ga wani kuma daga katsina ko assalamu eh. alaikum Adwa alaikum salam ina muku baka da aiki. Yawa na sawa. To a muke magana? Sunana komo. Mhm. Sunana komo mai injin nika daga nan jihar Katsina. To malam komo barka dai. Mhm. Eh to gaskiya ni zuma zan ɗauki sayo mata wai irin girki share-share da sauransu gaskiya ni na kasance kusan sabon dai ango ne zan ce saboda tsawon wata da ya hudu. Mhm. To kana taimakawa ko ko ban je dai wannan gaskiya ina ina taya ta kaman haka wasu shara haka suna wani aiki zan iya taya ta gaskiya saboda in akwai a dage a dinga taya har da wanki da gura ko komo <laughs> komo eh, <laughs> ina je ina son tambaye ka ne Allah sa ba dokin amarcin bane amin <laughs> amin kar bayan shekara daya ji shiru ta kai bayan shekara daya da gamacin amarci in ji ka ce kai ya ba yawa ne A'a, ai ita ka gane kauna ba ta gushe soyayya take ta. Ga aikin ne dama ba ma son ya kare, aikin ne aikin ne kai ya kare. Eh, to mun gode ku eh, gode da karfin dankon kauna. Eh, to bari ba to muna da dai muna ta ci gaba da dauka kuma san mai talaba da ake samu. Eh, to sai ya hakuri safina nan da za a same mu ita ce alamar tarawa 1 sai 2 0 2 biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yawa kika ce safina me yasa ake ta magana wanke wanke da shara ne shine naji sun manta da magana babba aiki na maza usman da za da aiki ai wane kenan eh. wanki da guga maryam <laughs> to ga wani to ga wani daga kaduna ah, assalamu alaikum wa alaikum assalam yawa sannun ku da gogari yawa sannu yawa muhammadu sagir mai fatin buhuna ancau to muna sauraron ka To barka da wato ina ganin taya ainihin matan da Allah ya haɗa ka da ita ayyukan gida abu ne mai kyau ne a ganina. Hakan mm. mm. yi kai? Kuma zai ƙara ainihin shakuwa da ainihin wanzar da ƙaunar da ke tsakaninku da ita. Eh, Malam Muhammad sigiri ya kan yi? Na'am. Kakan yi kai? Na'am. Kakan yi kai, kakan taya ta? Ai to ai di saurayi ne ai eh, to ne to kawo eh, eh, to to to Allah ya kawo ta gari kai ma amin sabba amin yawa to bari mu je ga Neja akwai wani a Neja ko wata mm-hmm. assalamu alaikum sai dai ban ji ba ne magana kan yawa to eh to bari mu je Neja Maryam hello hello Ibrahim daga jihar Neja Ibrahim mai godiya to muna jin ka Malam Ibrahim daga Neja to gaskiya idan zan taya mata aiki inda Allah hukunci muna zaman lafiya da ita sosai to mm. ba abin da zai hana ah. rika kawo mata ah. kamar irin wanke-wanke in ba ku zaman lafiya ba in ba zaman lafiya kuma ba ka kuma ita ma ta ce ba ta ma girki ba abin zai rauni gaskiya ba zai samu ba to kai ma kar ka samu matsala kuma ga girki ta ce ai ba ma zaman lafiya ni ma ba zan girkin ba A to ai ba makan Yawwa a taya ta aiki. <laughs> Insha Allah guda a kirba. Eh, eh to mun gode sosai. Mm. Insha Allah. Eh layi yau mun gode. Hello? Kamar ya ya yau to nan. alaikum Wa magana? kuna magana da Zaharaddini Funtuwa. To, Malam Zaharaddin. A Zaharaddin Huntuwa muna jin ka. Namun mm-hmm. ko kuwa? Yawwa, na farko dai na yi farin ciki da kama ku da ne saboda na da yana nema ban dace ba hewa Allah. Ni har na zaci wakilinmu ne na Katsina mai sunan ku ɗaya Zaharaddin ne to ko shi ne ka rahoto. <laughs> To muna jin ka. A ba da rahoto ba da ne. Eh, eh to muna jin ka. Yawwa. Mm-hmm. To gaskiya wannan maudu'i da kuka ɗauka maudu'i ne mai kyau. Mm-hmm. Mm. saboda kun ga gace shari'a musulunci dama ta yarda da miji ya rika taya matarsa aikin gida saboda duk musulmi ya san ba kowa fara wannan aikin ba a musulunci irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh. kuma da shi ake koyi wanda wannan mm. abu ya yi koyi ne da annabi mm. kago abu ne mai kyau mm. kuma zai ƙaro dankon soyayya a tsakanin mata da miji haka To, to, to, to, to muna. haka ina godiya ni ma. Eh, to mun gode Zaharaddin. Yawwa. Yawwa, to yanzu eh, bari, bari, mu je ga Sokoto za mu so masu kira kuma mu dan samu ko mutum ɗaya magana akan mu ji taron Hausawa da ake gafa Hausawa can a Burkina eh, Faso ana raya al'adu. <laughs> to to ya ma sauka na wannan da muka samu daga Sokoto yanzu to bari mu Usman mutane na sauraron irin waƙoƙin da ɗin da yanzu naga kaman sai dai dan su disco disco nan ne sai sauti da sauti da chazu <laughs> Eh, mm. to sannan kuma mm. kin ga akwai mm. maganganun da shi wanda muka tattauna da shi akan wanda ya je na shi malam Muhammad Ibrahim da yake cin yake wakiltar gida a can Burkina Faso. Yana maganan cewa akwai irin waƙoƙin su noma tushen arziki din nan da shata suka yi da yan arewa su tashi su yi noma. Akwai makaɗa irin su dambe sarakuna sana'o'i dai eh. da kowanne. Eh na gama wani littafi da za hannunki makaɗa da mawaƙan ƙasar Hausa ne ko Eh da eh, mana. Da kina da wannan na ga wannan anya wannan. Ka sanar da karace karace. Anya wannan murya. <laughs> wannan ajiyar anya na san da na ta ne da babanta ne ta aro aro ne aro ne na san wannan littafin tsoho ajiya ce kila ma ya girme ta wallahi ki waya ki gaida babu ki ce ah, ai ga wanda duka shi ma littafin da ba eh, da yau buga shi ba yawa to ah, ki ce wannan program da littafin yayi amfani <laughs> gaskiya ne kin gano wani abu a ciki mm, gaskiya kam Usman mm. littafin nan da ya koyi shi ma kaga kamar eh, wani tare nan Uh, wani sa'idu muhammadu gusau hey. Eh. Eh, ya yi bayani sosai akan yadda hmm. yadda kamar dai wanda shi ibrahim, ibrahim. Eh, ba hey. yadda rawar da su makaɗan hausa suka yi don raya al'adun hausawa hmm. dinnan to shi ma haka ɗin nan ya to ga wani daga kano salamu alaikum mm. to alaikum salam to wani bawan allah ne daga kano malam usman kamara na'am barka da war haka wani malami ne yawwa me sunanka Sunana Idris Abdullahi. To Idris Abdullahi ka tofa albarkacin bakinka musamman ga taro can a Wagadugu. Mm-hmm. Eh. Eh, game da kula da yaran nan da ake magana na mata da Oh to shi kake so to yi magana ka abin da kake so. Ni gaskiya ana dan taimakawa wajen shirya yara zuwa makaranta. Mm. A wannan ko dan yaran ka ne. Oh to ah, ah. ko dai dan yaran ka ne. Mm. Eh to ai tun da ita tun da aikin ta ne ai. Eh a kai. Oh, to kakan yi kenan to mun gode. <laughs> To a ka kyauta gaskiya, a to kada ka nake ka kyauta gaskiya, ko da goge majina ne ai ai naku duka ne. Eh. <laughs> To mutane sun zama kenan sun fi son ai maganar nan sun taimaka mata sosai, to maganar kenan al'ada tana yin ƙasa. Eh to yana da kyau haka. Ai rika taimakawa yanzu zamani ya sauya. <laughs> Maryam san rufe mana da sunan kenan. Maryam Bashir Bagaje. Safina ta so dangi. Sai kuma Daniel Brown wanda shine ya da mana shirin sai injiniya mu na yau Jan ni Usman Ahmad Kabir a Washington. Washington DC ke cewa madadin Adili Tore da haɗa ma Facebook Live nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu ranar Litinin za mu dawo muku da wani sabon shirin kar Safinatu tumi za ku yi musu magana? A wancan ranar Litinin Allah ya kai mu. bazaranci a aure. To sai a biyo mu a ranar mun gode. Masu wasanni ba ta kyale ba, ‘yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba. wasanni na motsa jiki dukkan su fita share ba. Yau da gobe muryar